Ministan ba da horo da koyar da ayyukan hannu ya jagoranci bikin tallafawa matasa maza da mata da yawansu zai kai miliyon ɗaya da rabi da suka fito daga jihohin Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar da jihar Zandar da ke gabascin ƙasar. Matasan da za su ci moriyar ba da wannan horon shekarunsu na tafiya tsakanin goma sha hudu zuwa ƙasa ga shekaru talatin da shidda. Za a koya musu ayyukan ne inda daga bisani gwamnati za ta iya ɗaukar su aiki ko kuma su girka masana'antu nasu na kanunsu domin dogaro da kai. Ministan koya ayyukan hannu da bada horo cewa da Abdulkadir Tijjani da ƙarin bayani. Dangance da nauyin da alƙawalin da gwamnati ta ɗauka na tallafa ma matasan Nijar ne wannan proje ta tattauna muka samu kasashe masu hannu da shuni musamman ma kungiyar Union European ta doki ne za ta kamawa don wanga proje za a yi shi zai shahin waɗannan matasa maza da mata domin a koya musu aiki kuma a ba su damar su samu aiki ko aiki wanda za a dora basu albashi ko ko wanda su da kansu za su yin kamfanonin su ko in ce ma'aikatan su na aiki domin su kiyaye da shiga cikin wa'annan tahe-tahe wa'anda ke da hadari da dama Wannan bayarwa matasan horo tare da koya musu ayyukan hannu zai laƙume ƙasa da biliyon hudu da rabi na sefa da tarayyar turai ta soma baiwa ƙasar domin daƙile kwararar bakin haure zuwa neman tafiya turai inda akasari suke rasa rayukansu a cikin hamada ko kuma a cikin ruwan maliya matasan da za su ci muriyar wannan aiki na cewa kar gwamnati ta ɓata lokaci wajen dogon turanci illa dai su gani a ƙasa a halin da ake ciki matasa da dama ba su da aikin yi suna wahala abin da za su ci ma ba su samu in dai matashi baya da aikin yi ko kuma baya da sana'ar da za yi to za a samu baraka da dama a cikin gari ko a cikin ƙasa gabaki daya kenan ya kamata kiran da muke ga gwamnati ta diba wanga abu ta kokarta mun san lalle gwamnati tana yi daidai gwalgwado me ta kara kokari ya kamata a ce matasa sun samu abubuwan yi daidai gwalgwado ta sa ƙungiyoyi masu zaman kansu tallafa ma matasa su neman matasa aikin yi ko kuma wasu sana'o'i wanda matasa za su yi abinda muke so shine zaman lahiya da kwanciyar hankali bada horon zai dauki tsawon watanni talatin da 36 abinda zai baiwa matasan damar samun abin yi tare da yin watsi da duk wata anniya ta zawarcin zuwa kasashen turai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar